أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gaban mu dai da karatun littafin sharh salik yau muna kan kitabul mawaris littafin gado kitabul mawaris littafin gado asbabuha nasabun wawala wala'un wani kawun. sababin gado ko sabubban gado shine dangantaka da walittaka ta bauta da kuma amri su ne sabab na miras wa mawani'uha abubuwan da ke hana gado ko kron kafirci na ciki idan ya zan ɗaya na kafiri ɗaya na musulmi to babu gado wa rifkun da bauta ɗaya na bawa ɗaya na ɗa babu gado wa an amdin da kisan ganganci idan mutum ya kashe abin gadonsa da gangan to baya gadonsa ko ta wani hali wa qatilul khar'i anidiyya wanda ya kashe da kuskure yana gadon dukiyar da an ka bayi amma baya gadon diya ana shi gadon diya wala ibrata bi taghayyur ba'da al-maut kuma ba a lura da canzawa hali bayan mutuwa da mutum yana musulmi yana da ɗa kahiri to sai bayan uban ya mutu sai ɗanyen musulunta babu gado ko ko mutum yana ɗa yana da ɗa bawa bayan ya mutu sai ɗan ya samu yanci babu gado illa luhuƙan nasabi sai dai riskuwar dangantaka wannan ba istisna'i mutasili ba ne sai istina'i ne mun kadi wato luhuqun nasab da kamin mutum ya mutu ba a san wani dansa bane sai bayan ya mutu an ka san wani dansa ne ko ko ba a san wani ubansa bane sai bayan ya mutu wani ya to ce yi dansa ne to wani ana kiran shi luhuqun nasab nan yana gado ne na'am eh? mutum yana da ɗa wanda ya haifa amma ba wa musu. ba gane hausa ta wani ibhamil maut ya rizu kullum a haya wa rasati idan wato koyuwar koyuwa ta wato mutuwa ta koyu kamar mutum biyu ne ɗa da uba ko kuma miji da mata kowa da ƙani sai gini ya far musu sun ka mutu ba san wanda ya za mutuwa ko kuma mota ta faɗi da su aka tarar da gawawakin su ba san wanda ya riga mutuwa ba Shi ne Ibrahim mautu koyo gabatuwar mutuwa ya rasu kullan ahaya wa rasati kowanne rayayyun magada ne sai su gade shi wato babu gado tsakanin wannan da ya mutu da wannan da ya mutu amma da an zo an tarar da wannan ya gama rai ne ya hita wannan kuma yana ɗauke rai to an san shi yan makara da mutuwa sai a raba gadon wancan na farko a cire mawan gama mace na biyu sannan a haɗa da abin da yake da shi a raba mana shi magada la ba a domin ba da amma tsakanin su babu gado babu gado tsakanin wannan da wannan su waɗannan da ba san wanda ya riga mutuwa ba ko da magadan juna ne to babu gado tsakanin su don ba san wanda ya riga mutuwa ba na wani na minal janini kuma an hana gado ga yayi wanda wanda an ma ba a san ya hito da rai ko ya mutu ba ko tace ba wada kuma an hana shi ma ya gado wato jaririn da an kai bai ba tabbatar da rayuwa ta ba bai gado ba a sa illa bi amarati sai dai an samu wata alama ta dullu ala hayati wadda ta nuna cewa yana da rai na yayye ne wannan shine warwari suna ashara magada daga cikin maza goma ne ala sabili da ijimali a bisa ga hanya dunkule wa amma ala sabili tafsiri wa kamsa ta ashar amma in ya za a rarrabe sha biyar ne al'abu uba na gado wa abu da uban uba kaka wayan ala da ya ɗaukaka wal ilmu ɗa yana gado wannan ɗan ɗa shi na gado wa in safala da ya kankanta wal afu ɗan uwa shi na gado nan akwai ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan uwa li'abi da ɗan uwa li'ummi wannan akhi da ɗan ɗan uwa shi ma yana gado shaƙiƙi da li'abi an samu extra uku laminar ummi amma ban da ɗan ɗan uwa li'ummi wannan bai gado wal ammu haka nan baffa wato shine annu. ɗan uwan uba yana gado li'abi abin da shaƙiƙi da li'abi wabnuhu da ɗan ammi shi ma ɗan ammi shaƙiƙi da ɗan ammi da abi an samu eksaran biyu sun haɗu da waɗancan sun biyar kazalika shi ma a haka wa zauju sannan da miji wal maula da kuma maulan ni'ima shine wanda ya yanta bawa idan bawan ya mutu bai da mai gado a asibinsa to shi wannan wanda ya yanta shi shi zai gade shi sha biyar sun kammala goma bayyane biyar koyi walwari satu magada mata sab'un bakwai ne ala sabilin ijmal a hanyar dunkule wa amma ala sabilin tafsir asharatu so kuma goma ne an yi dalla dalla al'ummu uwa tana gado wa ummuha da uwa uwa wa ummul abi da uwa uba nan kaga an samu gudu kenan a on uku wa in alata da uwa uwa da uwa uba ko da sun daukaka wal bintu sannan ɗiya tana gado wannan ibni da ɗiyar ji jikanya wa in nazala ko da ta kafkanta wato ko da ta abin ɗiyar ɗan ɗan ɗa wal ukhtu haka ƴan uwa shaqiqiya da li'abiya da li'ummiya na an samu isra biyu can ga kakanya sun zama uku wal zawjatu sannan da mata wal maulatu sannan da maulan ni'ima ita ce wadda ta yanta baiwa ko bawa to kaga a sun zama goma su asabatan wanda an magadi kuma gadon nan nashi yana yi ne da asibci ya mala yana tattara dukiya gaba ɗaya idan fara da in ya zan shi kaɗai aw ma fazala ko ko ya kwashe abin da ya rage anil furudi ga barin farloli idan ya za a kodin da za a kafa a ce a kafa abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza to ya gama cicire musu nasu abinda ya rage gaba ɗaya shi sai ya kwashe shi asibi kan ukuti ma albinti kamar yan uwa tare da ɗiya wato ita mace in ta zan yan uwa yan uwa asiba ce da haka idan mutum ya mutu ya bar yan uwarsa ya bar diyarsa to sai ko da ya bar matarsa misali za a kasa dukiyarsa kashi takwas a ba diyarsa hudu a ba matarsa ɗaya sauran da ya rage sai ya uwa ta kwashe ba a yi mata aure duk da an san rabi take ci to tana cin rabi idan babu ɗiya ko amma in akwai ɗiya ko to ta tashi daga zama mace ta kogo kamar matsayin namiji ita yar uwa aubin ibni ko kuma in tana tare da jikanya ne biyar da wazu fardin sannan akwai ma'abucin farilla akwai asibi akwai mai ci da faradi kuma mun gama da asibi to sai mai ci da faradi menene farilla wal furudu sittatun farillan gado shidda ne annisfu akwai rabi lilbinti ana ba ya rabi faridu in ta zan ita kadai wa bintul ibni haka nan biyar da ita ma ana ba ta rabi in ta zan ita kadai wa shaqiqatu sannan da yan uwa shaqiqiya in ta zan ita kadai wallati lil abi sannan da yan uwa li abiya ita ma in ta zan ita kadai wa zawji sannan da miji ba adamil haji inda ya zan babu shamaki shamakin miji shine ɗa ko jika nashi ko ba nashi ba wannan rubu shi miji za a ba shi rabi abin rubu'i ma'a wujudi a akwai hajibu in matarsa tana da ɗa ko jika namiji ko mace maimakon a kasa biyu a bashi rabi sai a kasa hudu a bashi ɗaya wani zauj haka nan shi a lizaujati shi ake ba mata shi rubu'in nan fasa'ida ko abin da ya wuce mata guda ma adami inda ya zan babu hajibu in mutum ya mutu bai bar ɗa bai bar jika ba matarsa ɗaya ko biyu ko uku ko hudu za a kasa dukiyarsa hudu a ba su kashi ɗaya ko a ba ta kashi ɗaya ita dai take wala hunna tumun su mata ana ba su tumuni ko kuma ana ba ta tumuni ma'ahu in eh, akwai hajibu in ya za akwai ɗa ko jika namiji ko mace nasu ne ko ba nasu ba Wasu sulusani sannan akwai su sulusani shi kuma lil ne, ana ba biyu shi fasa'ida ko abin da ya wuce biyu min zawatin nitsi na waɗancan da ka ce rabi banda miji wato ɗiya in sun zan su biyu ko fiye da biyu jikanya mace in sun zan biyu ko fiye da biyu shagikai mata in sun zan biyu ko fiye da biyu li'abbai mata biyu ko fiye da biyu da ana ba su sulusani a ƙasa uku a ba su kashi guda su raba daidai daidai wasu sannan akwai sulusi lil ummi ana ba uwa shi gaira mahajuba in ba ta zan sha makantatta ba ita uwar idan mutum ya mutu ya bar uwa ta bai da ɗa bai da jika bai da yan uwa bai da ɗaya to za a kasa dukiya ta uku a ba uwar shi kashe ɗaya wani izna ta yi nufasa idanin waladiha sannan ana ba da sulusi ga biyu ko abin da ya yi biyu min waladiha na ɗayan uwa wato da ummai idan mutum ya mutu ya ba yan uwa ne wanda sun ka haɗa uwa ɗaya baba da uba ba su biyu ko me da biyu to ana kasa dukiya kai kashi uku a basu kashi ɗaya su raba shi da sauyati daidai daidai da namiji da mace duk dai wajen wannan gado yan uwa da umai babu da zakari tsakanin su domin dangantaka su da shi ɗaya ce ita ce uwa wa sudusu sannan akwai sudusi farani ne na mutane bakwai shine an fara lima'idin ga ɗaya daga cikin yan uwa da umai in ya zan ɗaya ne sai a ba shi ɗaya bisa shidda walil ummi mahajuba haka nan uwa idan an ta a makantarta ita ma idan mutum ya bar ɗaya ne ko ya bar ɗan uwa fiye da ɗaya za a kasa shidda a ba uwa kashi guda walil jaddati wal jaddataini haka nan ana ba da sudusi ga kaka ɗaya ko kakan biyu ta wajen uwa da ta wajen uba za a kasa shidda a ba su kashi ɗaya wala ya yi su asar min jaddataini amma biye da kaka ba su gado ko ku mai gado biye da kaka biyu wani bintul ibn fasa'ida bi da razatin ma'as haka nan ana ba da sudusi ga diyar da ta mace ko abin da ya daya fi darajatin wanda suke da daraja guda duk jikokinsa ne ma'as sulbiya eh, akwai diyar su. idan mutum ya mutu ya bar diyarsa guda ita kenan ba namiji sai ya bar jikanyarsa ko jikokinsa bin mata za a kasa dukiyarsa kashi shida sai a ba da ta kashi uku waɗannan jikoki da sun rage sai a ba su kashi ɗaya cikon sulusani sai zama su duka da su da siyata sun ci sulusani wani sufula al'uliya haka nan kuma shi wannan sudusi shi ake bayarwa ga ta ƙasa tare da ta sama idan mutum ya mutu ya bar jikanya ta ɗansa sannan ya bar ya kansa kuma ya kansa wannan abin nan jikan ya ce wannan kuma ya jika wato yana da 'ya'ya abin nan ɗansa ya haifi ya biyu da namiji da mace to sai namijin ya mutu sai ya bar ya mace to amma shi bai daɗe to in abin nan eh, ita wannan idan ya mutu ita wannan jikanya ta yi za a kasa kashi uku a shidda a bata kashi uku wacce biye jika ne kuma a bata kashi guda sun ci sulusani kenan su biyu kamakun eh, kama kunna kenan ko ɗaya eh, jika na walil ofisar lil fasa fasa'ida a ash-shaqiqa haka nan kuma ana ba da sudusi ga 'yan uwa li abiya ko abin da ya uwa guda in suna tare da shiƙiƙiya idan mutum ya mutu ya bar uwarsa wanda suke uwa dai uba dai ya bar uwarsa ko yan uwansa mata wanda suke uba guda to za a kasa dukiya ta kashi abin nan kashi hudu an kashi shida sai a ba yan uwa ta shaƙiƙiya a ba ta uku wayancan li'abai sai a ba su kashi ɗaya cikin shida sai su ciki rikani da su da wannan ‘yan uwa ta ce. Waya kurna ma a shaƙiƙa ta yi, to idan ya zan waɗannan ‘yan uwan guda biyu mata, su a wato shi, ɗayan sun zan su biyu ne, to waɗannan li'abban sun wani ba su gado. Illa ma al'afi, sai wa in suna da ɗan uwa namiji a cikinsu, yau a sai sai ya musu asirci, sai ya zo ya ɗauki sulusin da ya rage kashi biyu cikin shidda sai ya je ya raba da shi da yan uwa ne da abai da zakari min da ajulun sai ne wala muskida li auladi sulbi amma babu mai kada ƴaƴan tsaso iyanka da kayawa ba wanda yake zai kayar da su wajen gado wal abuwaini haka nan uwa da uba ba yadda za a yi su faɗi wal ne haka mata da miji ba yadda za a yi su faɗi wa yakunu al-abadu bil aqrabi min jihatihi sannan waya kudun abadu na nesa yana waduwa bin akarabi da wanda a mahi kusa min jihati na bangarensa wato a nan idan mutum ya mutu ya bar uba ne ya bar kaka ne kaka shine ba ya gado tun da akwai uba haka in mutum ya mutu ya bar ɗa ne ya bar jika ne jika shi ne abadu saboda haka jika ne bai gado ne mutu akwai ɗanai. kun gane ku domin sun fito daga gehe guda shi wannan uba kaga kakanta shi yaye shi shi ko wannan a kaga shi yaye jikanta saboda haka min jihatihi wa waladul ibni dan ɗa ya faɗi bihi da ɗan wato ɗa ya kada abin nan ɗansa wai na sun haka nan ɗiyan ɗa waɗanda an mata sun haɗi bisulbiya ta yi ni, akwai ɗiyan tsatso mata biyu jikoki ba su gado illa ma azzakari sai dai in akwai jika namiji cikin su yu asibu darajatahu sai ya asibci ga yan daraja ta yi fa ma fauka haku abin da sama da su wato nan idan mutum ya mutu ya bar abin nan ya bar jikoki ne mata biyu sai ya bar dan jika ne namiji guda shine abin da man fauka hukin in ya zo ya ɗauka sai ya zo ya raba shi da gwaggwanni ne waɗannan jikoki yan uwan uba ne yan uwa ne na tare da shi ba su gado sai shi ɗai idan kuma an ka mutu an ka bar jika namiji da jikoki mata biyu shi ne ya fi da rajati kenan in ya ɗauko sai ya zo ya raba shi da yan uwansa mata lizzakar da suna bilin sai ne kun gane ku in shi a ƙasa sai ya raba da ƙasa ba eh. wai kudu ban ba da amma in shi a sama waɗanda na ƙasa ba tare yake ba ba su gado da shi shi jika ne waɗannan ko ɗiyan jikoki ne mata ba su gado sai shi ɗai sai ya canje saura shi ne wayan kudu ban ba da kal asfarani kamar na ƙasa min hunna na daga cikin yan uwan ma'al uliya tare da na sama wato nan tare da shi akwai yan uwa mata sama da shi akwai ya abin nan jikanya guda to in ya ɗauka sai ya je ya kasa uku ya ba babba guda ya ɗauki ya dauki biyu wadannan yan uwa ne na ƙasa ba su gado wal ikhwatu lil ummi yan uwa li ummai sun faɗi ga gado bil abi eh akwai uba wal jaddi haka nan yan akwai kaka li ummai ba su gado wal waladi haka nan yan akwai ɗa li ummai ba su gado wa waladin limmi haka yan akwai jika wato ɗan ɗa shi ma da duk dai li'ummai ba su gado wal jaddatu lil abi bihi kaka ta wajen uba ta faɗi bihi saboda uban in mutum ya mutu ya bar uba ne da uwar uba ne to uwar uba ne ba ta gado tun da akwai uba wa bil ummi haka nan kuma uwar uba ta faɗi ya akwai uwa mutu ya mutu ya bar uwa ta ya bar uwar uba ne ko ko ya bar uwar uwa ta to duk ba su gado uwa ta kawai ta isa wa buda yi bi qurba jihatil ummi haka nan idan wato kusa wato ta ta nesa ta wajen uba ta faɗi da ta kusa ta wajen uwa idan mutum ya mutu ya ba uwarsa ya ba uwar uban ubansa to uwar ubansa ba ta uwar uban ubansa ba ta gado sai uwar uwarsa kawai eh ita ke gado la bi aksihi amma idan ya mutu ya bar uwar ubansa ya bar uwar uwar uwarsa to uwar uwar uwarsa zai ke gado tare da uwar ubansa wato ta wajen uba in tana kusa ba ta kora ta wajen uwa amma in ta wajen uwa a kusa zai ta kori ta wajen uba wadda an nesa sai dai in sun zan matsayi guda wannan uwar uwa ce wannan uwar uba ce su zai su raba amma in ya ga wannan uwar uwa ce wannan uwar uban uba ce to uwar uban uba ta waɗi domin ita ita uwa a ke nasi abin nan hadisi dai eh a kaka muna magana kaka a ita ita kaka ta wajen uwa ita adda nasi ga hadisi eh ita adda nasi ga hadisi hmm, ita ai uwa na ta kasan da qur'ani ne na'am shine labi aksi wal asabatu haka a asibai su ma sun haɗi duk tijira ilfardil mala idan farilla ta canye dukiya duka to a asibai sai a yi musu tabiya kawai ala kawo na gaba illal ashiqa sai dai kai fil mushtaraka ga matsala mushtaraka wato ita asibai ba su haɗuwa ga matsala mushtaraka wahiya ita ce zaujin mace ce ta mutu ta ban miji wa ummun tabba uwa wa ihwatu lil ummi tabba yan uwa lil ummai wal ashqa da shiqai to da aka kasa dukiya kashi shidda an ka ba miji uku an ka ba uwa daya saura sulusi sai yan uwa lil ummai sun ka dauke kaga dukiya ta kare sai yan uwa shiqai sun ka ce a'a ya za a yi dan uwanmu ya mutu a hana mu gado suka ce to kuna jina a ci a rage domin canyi sai suka ce waye uwarku sun ka ce wance to su ce to ai mu ma ita uwanmu saboda haka da mu da ku dille ne. to ai ku kuna da uba sun ka ce yi daji baya nan saboda haka da mu da ku duka da sai a zo a raba nan kuma babu lizzakari dan dukkan su ne, shi ne abin nan tare kuna sai su yi tarayya dukkan su bisu a cikin wannan sulusin to da ya zalle akwai ne ba za su yi gado ba inda su waɗannan li'ummai din nan da a ce ne a ne ba za su yi gado ba limaza la'annan mu kharaju an wuladatul ummi don sun hita daga haihuwa uwa su wannan sun ci albarka uwarsu guda ne da shi shi yasa sun ka sun ka kutsa sun ka shigo wa tantaqilul ummu ila sudusi bil walad ita uwa tana tashi daga cin sulusi zuwa ga sudusi in akwai ɗa yan mun ce wa ummu mahjuba menene mahjuba da shi ne nan wato in ya zan mutum ya mutu ya bar ɗansa ya ba uwarsa maimakon a kaza uku a ba ta kashi ɗaya sai a kaza shidda a ba ta kashi ɗaya wal ibnatayni min al ikhwa haka nan biyu na yan uwa mata na kenan duk da suke ko kai ne ko da abai ko da umai idan ya ba yan uwa sun kai uwa daga gadon abin nan sulusi sai ta koma ta ci sulusi wala sulusul baki fi zawjin wa abwayhi sannan za a ba ta sulusin abin da ya ragu a matsalar da ake kira garra'iya garra'iya kubra mace ce ta mutu tabban mijinta tabban uwarta da ubanta ya a kasa dukiyar ta kashe shida a ba mijin ta kashe uku shine rabi sai a kira uwarta ce to ga abin da ɗanki yake tabbani kashi uku shi ne abinda ya rage za a ce ɗauki guda sai su ɗauki ɗaya kaga an ba ta sudusi da sunan sudusi sudusi baki sai a ba ta ɗaya shi kenan ta ci sudusi amma kuma sudusi za a ce mata an ba ta ko inda an ka mutu an ka bar mata da uwa da uba mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar uwarsa da ubansa ta gaza dukiyarsa kashi hudu a ba matarsa kashi daya sannan a ce ma uwa ta zo ga abin da ɗanta ya bari ta ɗauki guda in ta ɗauki ɗaya kaga rubuci ne an ka bata amma an ce mata sulufi ne saboda haka ana kiran wannan matsaloli guda biyu garrawai ne garra iya su guda ita ce wannan ta ƙarshe ko guda ita ce waccan inda an bata rubu'i an ce mata sulusi ne ko an bata sulusi an ce mata sulusi ne wanda wajatu ila kuma ita ma mata tana tashi daga rubu'i zauji ila rubu haka nan miji shi ma yana tashi daga cin rubu'i daga cin rabi ila rubu'i zuwa ga rubu'i in mace ta mutu bar ɗanta ko ɗiyarta tabbar mijinta za a kasa hudu maimakon kasawa biyu sai a kasa hudu a ba mijinta kashi ɗaya wanda tu min ruba ila tumun kenan idan mace ce kuma an ka bar ɗa ko ɗiya ko jika za ta tayi daga rubu'i ta koma kan tumuni shi ne bilwaladi saboda ɗa an wani bilini ko kuma ɗan ɗa yarisul abu bil shi uba yana gado da faradi ma al-ibn in akwai da a yi ko jika idan mutum ya mutu ya bar ɗansa ko jikansa za a kasa dukiyarsa kashi shidda ba uban shi kashi ɗaya ya ci da faradi kenan wa bit ta'sibi yana ci da asibci idan farada in ya zan shi kadai eh, idan mutum ya mutu ya bar uwarsa da ubansa to zai a kasa dukiya ta kashi uku sai a ba uwarsa kashi ɗaya shi uban sai ya kwashe saura ya zama asibi ko in mutum ya mutu ya bar uwarsa da ubansa da matarsa yana aka da dukiyarsa kashi hudu an ka ba matarsa ɗaya sai a ba uwarsa ɗaya sauran biyu ya kwashe wani hima ma'albinci yana gado da faradi da asibci tare da ɗiya idan an ka kasa dukiya wato mutum ya mutu ya bar eh, ubansa ya bar ɗiyarsa mace sai a kasa dukiyarsa kashi shida farko sai a cire ɗaya a ba uba ya ci da faradi saboda gadiya sai a bata uku shine rabi sauran biyu da sun karage sai ya zo ya ci da asirci saboda haka ya ci da faradi kuma ya ci da asirci wal jaddu ne, kaka ma haka yake na'am wani ta'asibi zan zama da wani himama albanati shine ainihi shine eh ba shi haka ko binti ko balatu su tsaye in ya zan balatu an ka bari zai ci biyu ɗaya da maradi ɗaya da asirci in bintu ne zai ci uku biyu da maradi biyu da asirci ɗaya da maradi wajen domin zuhu kaka ma kamar uba ne shi ma a wannan layin da mun ka biyu illa ma wata zai dai tare da yan uwa za mu je babin da kaka zai gado da yan uwa yana can gaba nan shi kaka tare da yan uwa za a ɗauke shi kamar shi ma dan uwan ne idan mutum ya mutu ya bar kaka ne ya bar dan uwa ne zai a raba biyu kaka ya ɗau guda dan uwa ya ɗau guda idan yin mutu ya bar yan uwa ne biyu sai zama su uku a raba uku kaka ya ɗau guda su ma kowa ya ɗau guda guda idan sun kai hudu sai ce mai daba eh sun kai hudu sai ce mai daba kasa shidda ba shi kashi biyu ya ci sulusi su yan uwa suna faduwa bil abi in akwai uba yan uwa ko din iri ne wanda ya mutu ya bar uba ne to in bai da yaya ba mai gado ne sai uba ne da uwa dai kawai sai yana da mata ita ma wani jima'in zukuri wal inasi idan iya mata da iya maza sun ka haɗu fi darajatin kuma duk darajar su guda za su yi gadon dukiyar ubansu da gatar misu da hajjilin sai a ba namiji kwatance rabon mata biyu wazu jiha sai fardin wanda adda huskoki biyu na farilla sai ya yi gado bi akawa kuma da mahi ƙarhinsu ka uktin waye bintun kamar yan uwa kuma ga ta diya ga ta uwa kuma ga ta diya kamar ba ma guje ne matarsa ta mutu yana da ɗiya budurwa sai ta yi matawa ya ce yana da godiya to zai godiya kuma ta haihu to godiyan nan ta ɗiyan nan ta isa aza sirdi da shi kenan sai uwa ta mutu shi yana iya ɗaukar sirdin nan na uwa ya aza maɗiya shi malami bai sa abin da ake ne ce a wannan ka ai haka za a yi sai to kawai sai ya kwashe ya ce maɗiya ta hau gadon uwa kenan sai ci gaba da zama da ita ta yi ciki ta rai daya to da matar shi da ɗiye shi uwar su to sai suka musulunta dukansu da shi da su suka musulunta to yanzu musulunta sai a raba auren amma duk ɗiyan shi ne kuma wagga ɗiyan wagga ce to idan ita wannan ta mutu ita ta farkon uwar kenan kaga ya uwa ce kuma ɗiya ce yan uwata ce kuma ɗiyarta ce eh saboda haka da wani za ta yi gado sai ta yi gado da bintu don shi ya yi ƙarfi na kuma shi ya wuce duk yana nan ko muna ko za mu karanta wannan akwai yana cikin fata hujjawa da duk ya rubuta shi daidai yadda yake sai dai bai cikin nassin askari in kun so akwai bayanai masu amfani ciki da yawa to <laughs> akwai lauye-lauye wuri to ka uhtin wahiyar bintun yani abin da yake nuni annahu idza jama'a bi shakhs wahidi ash-shay'ani idan abu biyu sun ka haɗu ga mutum guda kullu wahidin minhuma ko ne daga cikin ya fita da mirasa yana hukunta ya gado bil da faradi fa innal mazhaba abinda an marhaba kamar qala ibn abdussalam kama yadda abdussalam yace annahu la yarisu illa bi aqwahuma shi ba zai yi gado ba sai da mai karhin su fakat kawai huwa alladhi la yakunu fihi hajar domin shine wanda ba a iya sha makance shi gare shi in amkana in yana yiwuwa sawa'un duk ɗaya kanar farzani mutasawiyani farallan biyu duka sun zan daidai daidai madaidaita ne au kana ado ma aksar ko ko ɗayan su ne mai yawa wa ya tasawwaru fi mawarisil majusi ya aslama wannan yana surantuwa cikin ba majuse da ya musulunta wato arne ya musulunta misaluhu majusi <clears throat> misalin ta ba majuse ne ta zawwaja ibnatahu ne aure da ya saba aure da habinta ne ya haihu da ita sun ma aslamu sannan suka musulunta eh? majusiyin aslama fi mawarisil majusi aslama to sun ma aslamu sannan sun ka musulunta duka sun ma mata sannan shi ya mutu ko kaji magana ka to da ya mutu falbintul wahida ya guda hiya tuhu. ita ɗiyarsa ce wa tuhu kuma matarsa ce wata kula jihatu zaujiya sai a ɓata ɓangaren aure an gane ko wa ya ku zane sulusani sai su zan su yan uwa ne duk biya ne shi da ita da waccan da waccan sai su ɗauki sulusani abinda za su gada kenan walba baqi lil asaba wa zalika a haka laulam yuslimu inda ma ba su musulunta din ba wata ila na in sun ka ɗauko ƙararsu zuwa gare mu bilmira su ga gado wala shi a babu komi da kubra ga ita babbar bin zaujiya saboda zaman ta mace aure la'annar bunuwa domin diyantaka aqwa min zaujiya yahi aure ƙarfi haihuwa ta yi aure ƙarfi walau ma ta kubra da ita babbar ta mutu sulusani za a ba su eh da ita babbar ce ta mutu qablahu gabaninsa fakar mata an abin huwa zaujin wato ta mutu ne ta ba uba kuma miji an bincin kuma ta ba diyarta wato ta ba ubanta mijinta da kuma diyarta hiya uktu lil abi kuma wata ce li abiya fa yakunu lil binti nis sai diya a ba ta rabi bil binti ya zaman ta diya walin abil baki shi ko uba ya kwashe saura a zaman shi uba ba zaman shi miji ba bilburu da farilla walin ta'asibi da kuma asibci falar matar ba da ruda ta mutu bayansa bakar mata ta mutu ne an bintin ta baɗiya iya uktun kuma yan uwa fala su sai a ba ta rabi bil bunuwati da wala ha hawana an yakuna la albaqi nan kuma ba zai hanu a bata sauran ba bitta asiri ta yi afici zaman ta uwa ta ci wancan da farajin zaman ta diya ta dawo kuma ta cire rigar diya ta komo uwa ta sa rigar uwa ta fashe sauran da afici kal ukhti ma jinna kamar uwa tare da diya walau ba ga su gura da karamar ta mutu abla ha gabanin da lakana da ta kasance karma ta ta mutu an ummin ta ba uwa hiya ukhtu lil abi wanda take wata ce li abiya menene fa yakun la sulu sai a bata sulusi bil umumiyya da zaman ta uwarta wanda yake a kawashi yayin karhi min al ukhtiya daga zama ya uwa an kare wannan walau ta waje ummahu to da yau ba majusi ya auri uwa ta yi sa'ula da halinta sai ya haihu ya mace da ita sun ma mata sannan ya mutu bakar mata an ummin iya zarga ya mutu ya ba uwa ta wadda take matar shi ce to an bintin kuma ya bar iya iya uktun wadda take ya uwa shi ce lil'ummiya ummi falil ummi a sudus uwa a bata sudusi wata kudu jihatu zaujiya sai jiha aure ta fadi walil bintin nisu ya a bata rabi wata kudu jihatul ukfiya shi ma jiha yan uwantaka ya baɗi, shi kenan sauran da ya rage asibi ya ɗauka wai za waɗi a musulmin ba da maharimihi idan kuma musulmi ya taki wata daga cikin ƙannensa ko cikin yayansa da shuhakin da taki na shuha yana zaton matarsa ce a witara ko ko ya saye ta jahilin da jahilci bi hurmatiya da cewa ta haramta garai fa'aula da sai haihu da ita wal hukumu kazalika shi ma hukuncin haka yake alama bayyana ku kamar da muka bayyana a wannan naba majusi an gane ku da shi kenan wa fardun wata asibun mu je da shi ya karshe shi ma haka yake wanda yake eh, yana ci da faradi da asirci bihi ma sai ya ci da su duka eh, kamnai amin kamar ɗiyan ami guda biyu ahaduhuma akul li ummi dayan su ya zan dan uwa li ummi aw zawjin ko kuma ya zan miji ai wa zujiha tay fardin wa ta'filin wanda adda huskoki biyu na faradi da asibiti ya rufe bihi ma jami'a sai ya gado da su gaba daya yani abin da yake ne annahu idza ma bi shaqqil wahidi shay'ani idan abu biyu sun ka taru ga mutum guda ya rufe bi ma bil fard yana gado da ɗayansu da faradi waya rusu la'akar akari bil ta'siri ɗayan kuma da asirci fa innahu yarisu bihima to shi zai yi gado da su baki ɗaya. Wazalika dalilin haka li annahu la da lahu don ba da mai sha makance shi an ne daga faradinsa wa kan sabata an nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata daga annabi cewa annahu ma fururu duk abin da farilai sun ka rage wa huwa li asaba yana ga mahi kusancin asibai wabil umda ya zo cikin littafin da ake cewa umda wa man taraka na yi amin wanda ya ba ɗan amin sa biyu ahadu ma akul lil ummi dan su ɗan uwa lil ummi a kasa sudusa sai ya karɓi sudusi bil fardi da fardiyanci wa qasim al akhar sai ya dawo ya rabo da ɗaya su raba abin nan daidai daidai an gane ko eh kamar mace ce ta auri wannan mutum sai ta haihi ɗa abin nan biya biyu da shi shi kenan sai wannan sai ya mutu sai ƙane ne ya aure ta sai a yi ɗa guda da ita yanzu tana da ɗaya uku waɗancan shekikai waɗannan abin nan wannan li'ummi wancan kuma abin nan li'abi tare da shi to idan ɗayansu ya mutu in ɗaya ya mutu to sai wanda alle ummi sai ya zo a kasa shidda ba shi ɗaya ya kasa shidda an ka ba shi ɗaya to sauran da ya rage da ɗan wancan gida da ɗan wannan gida sai su taru su raba a zaman su iya amoni. falau kana al'akaru zaujan da ɗayan ya zan miji ne la akaza nisfara sai ya ɗauki rabi duk zaujiya da zaman shi miji wa kadasa ya sai su raba saura wato kamar mace ce tana aure da ɗan aminta wato da ubanta da uban shi ɗan wa da ɗan ƙari shi kenan sai ta mutu ita matar shi ɗaya ya aure ta daga cikinsu wannan kuma yana nan da ami gare ta to sai a kafa dukiyar ta kashi shidda sai wannan abin nan kashi takwas sai wannan miji ya ɗau rabi sauran da ya rage kuma sai su taho shi ya ɗau biyu shi ya ɗau biyu su raba sauran eh wala in fara da kullum min huma da kowannen su ya zan shi kadai la'akabar kulla da ya kwashi duka bilfar da wata asiri inda guda an ka bari ba biyun walau kana ahadun ma zaujan wal akaru la jahata siwal umuma amma da ɗayan ya zan miji ne ɗayan ko bai da wata huska sai zaman sha'ami la ka zaujun nisfa da miji sai ya kwashi saura wa ƙasarsa balbaki ya ɗauki rabi su raba saura sai mu tsaya nan ko bismillahir rahmanir rahim